الحمد لله رب العالمين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ɗaya ga watan biyar shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara hijiriya wanda ya dace da sha tara ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da goma sha takwas miladiya muna darasi na talatin da ɗaya a cikin littafin alfasul fi sirati rasul na al'imam ibn kasirin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a yau za mu tashi ina jin faslun fi bi'ri ma'una ko? wannan fasali ne da yake magana akan um, wani abin da ya faru um, a bi'ir ma'una um, na kashe wasu sahabbai a wannan wuri da ake ce da shi wato bi'ir ma'una malam ce wafi safar haza mabasin ila بئر مؤونة أيضا وذلك أن براء بن براء عامر بن مالك المدؤوم نائب الأسنة قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فدعاه إلى الإسلام فلم يسلم ولم يبعد فقال يا رسول الله لو بعثت أصحابك إلى أهل نجد يدعونهم إلى دينك لرجوت أن يجيبوهم فقال إني أخاف عليهم أهل نجد فقال أبو براء أنا جار لهم وبعث صلى الله عليه وسلم فيما قاله ابن إسحاق أربعين رجلا من الصحابة وفي الصحيحين سبعين رجلا وهذا هو الصحيح وعمر عليهم المنذر ابن عمرو أحد بني ساعدة ولقبه المؤنق ليموت رضي الله عنهم أجمعين وكانوا من فضلاء المسلمين وساداتهم وقرائهم فنهضوا فنزلوا بئر معونة وهي بين أرض بني عامر وهرة بني سليم ثم بعثوا منها هرام بن ملهان أخا أم سليم بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عدو الله عامر بن الكفيل فلم ينظر فيه وأمر به فقتله رجل ضربه بهربة falamma kharaja damu qala fusu wa rabbil ka'aba abin da ya faru shine a watan safar Allah maɗaukin sarki ya ƙaddara aka aika wasu mutane zuwa wannan wuri da ake ci da shi bi'iru ma'una abin da ya faru shine wani mutum mai suna abu amir bin malik wanda ake ce da shi mula'ibul asinnati ake masa laƙabi da mula'ibul asinna kadima ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-madina shine yazo wurin annabi sallallahu alaihi wasallam a madina manzo Allah ya kira shi ya masa da'awa a matsayinsa na kafiri yace da shi kai ka musulunta mana kana babban mutum jarimi ba ka da tsoro ka karɓi musulunci ka yi wa Allah aiki bai musuluntan ba kuma bai yi nesa da musuluncin ba a take bai ce na musulunta ba bai kuma faɗi wata kalma ta kyamatar musuluncin ko kin ya shiga ba dai haka dai ɗan tsaya a katanga to a lokacin shi ne ke ce manzan Allah yake ba shawara ya manzan Allah sallallahu alaihi ina ma da lau ba asa asabaka ila ahli najdin yad'unahum ila dinika da ka tattara wasu daga cikin sahabbanka ka tura su a matsayin malamai masu da'awa masu karantarwa wanda za su kira mutanen najd larajautu an yujibuhum ina tsammanin ina fatan idan sahabban suka je suka yi musu wa'azi za su amsa kiran kaga nan ya tallata annabi salama cewa ya bada mutane a je a yi da'awa kuma ana tsammanin za a karbi da'awar